sabbin halitta manzo Allah kai ne sama in aka ce annabi to kuma an faɗi ƙololuwar daraja kenan ƙololuwar girma kenan duk abin da ba shi ba kuma yana ƙasa shi sa girmanka ya wato ya kake jin annabi ya soyayya da annabi yaya biyayyarka da annabi wannan shi ne girman bawa amma kuɗi ba shi ne girma ba mulki ba shi ne girma ba wani abu na duniya ba shi ne girma ba ka tara motoci ka tara gidaje ba shi ne girma ba yaya saunarka da annabi yaya bunka da sunnar annabi yaya ka da annabi yaya amfanarwarka ga alhumar annabi wannan shine girma shine kafaita